الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya so ya ci da aminci wuni wuludi tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minan na safo shi ko ya may 2017 kalenda miladiya na ke yi safo shi da wuta safo shi da guni da wani yan sha'abani 1438 kalenda miladiya na katun zu guni ci ko na karatun littafin alkawar bilarba ya sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala ba na iya ji katun shi gbanin na nan wuri ya fure ga hanyar gwari ne na nan man ga alƙa'idatu salita ƙa'ida ne ta ci ko annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam hakika nabi sallallahu alaihi wa sallam zahara wa ciya ala unasin mutafarriqi da tashin jama'a ne da aka kakai fi ibadatin e ibada gwanin minhum da min abu man ya'budu da malaikata adada yajibuta mala'ika nan wa minhum man ya'budu al-anbiya amma da idan yajibuta annabawa nan wa salihin amma da ta ga kirki nan wa minhum man ya'budu al-ashjara amma da idan yajibuta cibajina wal ahjara gangan bai takuji wa minhum man ya'budu shamsa wal kamara a dai zai daba ne ta igidi gangani da ce na wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam mu za mu shi. wa lam A bainahum annabi malai da tsakani agwa wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba da su kullu tuna ga wa qatiluhum wa hatta la kuna fitnatun abu ya ta fitina ma wa kuna dini kulluhu lillah addini bata ma ulu feyo sai ci fare ga na manyan gana ibada hakkin sai ci buyu ibada na mini ubu addu'a addu'a ba wal khawfu bi ya rajawu ya gube wani kashiya to a gina ba to ya zuzu ba su yi ci War ruku ganda ruku ne wasu juli ganda jeda ne wa zabu ganda ya zuyi ko bata ibada na ji ce ci mujin wiyu e la ibada ya mala'ika e la ibada ya nabija e la ibada ya zakirkija ila ibada ya ci goja amma ila ibada ya takuja amma ila ibada ya igidiya amma ila ibada ya etwa ko da bugo ibada so ko munjin wayo haqullahi ala ibadi an yi ya buluhu wa la yushriku bihi shai'a hakin su ta ce wujijo ajibu dali amma ga lai ndoro pau ba ci mo jiga ne o mm. bebe ma wale gan annabi sa sallam kan ibada na wajiyayen goci na suku to zai jibuta na to zai jibuta cigbana to zai jibuta takuna to zai jibuta igidina to zai jibuta etsana to zai jibuta mala'ika na to zai jibuta annaba na to zai jibuta yin goci na ba ta yi wuce ga annabi sa sallam kan ga ibada na jiyayen na ne na wujja ibada su ko gudun wuyan sai bago a na jiga ga yanayi jibuta mala'ika nan ya yi yaji yanayi jibuta taku nan ya yi ja wani ya shiga na nan ku ga ga yanayi jibuta na ba shi nan ya yi yaji buna a nabi sako shayo amma ya lashe jibuta ya gidi bai ce nan ya yi ja a nabi ga shan a nabi ga ga yanayi jibuta kabarin wali nan daga na kabarin wali ya jibuta nan ya yi yaji amma ya lashe jibuta kuti nan ya yi ja a nabi ga shan ba tun ga nabi gun ja ko ji gane ko ba ta maga alibi jike alibi ke guwa biyu ga wadda lilu shamsi wal qamar dalili ya gane ga yadda wani ya ji buta ya gidi da ya tsaye na kauluhu ta'ala ba na tsaye ce na tuna gan wa min yi mini aya shi ya tsaye ce allailu wannan naharu ya shi da bakin wa shamsu wal qamaru ta yi gidi da ya tsaye la tasjudu li shamsi wa ya ga jisjada ya gidi mai ma jisjada ya tsama wasjudu lillahi ya jisjada Allah Allah zai halaka wanda ya tuna jani ta ni in kuntum iyyahu ta'budu a da kin ga ce ci bujiga ya jibu ta yau nan wale ga ayan nan wani laugan ya shige bakin aya sokuro igidi da ya tsaye aya sokuro ko

ajin zai da sai ci da mai jibu ta yi a ne maganar kuntu amuran ahadan an zida da a hadin ni ga aji gaji forogun zanu ci ju zai ya zanu ci la amartul mar'ata an tawjuda li zawjiha ni ji gaji forogun ju zai ya e bau ngo diga na ko da e bugo to sujada to salla to yanzu to ruku bata ibada jiyo na sokon buja tinga ga e jiyo na Wan dalilin mala'ikati dalili na mai lauga ya zai dabo sai ji buta mala'ika na kauluhu ta'ala ba da sukun lafina ga wala ya murakum a je foruwa an ta sake zul mala'ika ta ga ila mala'ika je la wannan bi na biya annabawa shi arba ban ceci ban biya Allah ya waligan mala'ika je wato ya ji buta je a ceci a ibadun mukramun wujiji na ji da cin wace na malaika ne jole da nan eh da ce ci ba la ya suna la ma maro mu ya na ma yu maru afwal kiya magada be ce ta ji malaika je ga wallahi ya kun ya gudu in ba ya ga da ne shi ga fe ji buta yo malaika ja ga subhanaka anta waliyuna min dunihi ta ce tabbatu ya so ko ce ci ga waliya ya banda da hunci shi bal kanu ya gudu ne jinna ina fe ji buta ne janu aktsaruhum bihim mu'minun galibi ya ai ma ji gangani da jinu shi mun gani wa dalilin anbiya dalilin annabawa shi da ya da fe jibu buta annabawa shi na kauluhu ta'ala bare su kun lati daga wa yi qala Allah fata kuna su kun lati daga yayi sayawa nabi isa maryam mai ya maryamu na a anta qulta lin nasi inga wasu da an yi shiga ittaqiduni ya la wa ya la wo unni gande da nawi ilaha ilimin duniya ce ci baban da Allah wuyo ga kala annabi isa ga subhanaka ta safi tabbata ya ko anta wali ma ya ko da na kula ma laysa bi bihaq wa da wani wuya ga ga yana wuya ake wana ya in kuntu kuntu ga ga wuci fa kada wo so ko bi lamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika wajen da rayuwar gona wajen da rayuwar gona innaka anta allamul ghuyub wa allah ga ya ci na yi ne gaibu na wale ga ayan nan wani lauga ya zai da wani jibuta na biyu sa na gina na maryamu na? ko ayan na gamo lauga annabi isa nun ga a na maryamu annabi isa made baba inna masala isa inda allah kwaton a anibi sai bayan cewa cewa kan masali adam kwaton a anibi adam mu halaka hu min turab wa ali to tun daga jikana sun maka hu hukun fa yakun sha ga afi shafi a ya samu ga cewa ki ta ga ga ga ci ga so kwabe cewa ki na da rayuwar gwanin mu na da rayuwar cewa na a cewa ne ga nafsu wanda minista fati na cewa cewa layi ma da waje bin wata alam ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika aya na da mu wake da ga cewa gui ga da yi ne ga yi bungalo ga innaka anta allahul guyubo cewa shiga kullu alam man fi samawati wal ardi gaiba illa allah ya ga ta samu da ki na da yi ne gaibu na sai allah e bogo gaibu su ko guyi da yi ne ko mun gane wa dalilu shi. dalili ya kirki shi dalili ga ya gayi dabar ya ji ta ga kirki na kaulu ta'ala ba na sakon lati na gan ula'i ka za wuce shi allazi na zane shi ya duku na na shi ɗaya eh, dayi na yabta gona ila rabbihim mulwasilata a gaya watson balu ba su yi cinya a ayyuhun akrabu rito bago waya juna rahmatahu eh, ba ku yana mai ce ci waya kafu na azabahu a mai suna azabayan sai ba ne gani ne lauga da idan wani zama ne da yi za kirki shi na ko? a wanda dalilul ashjar dalil na mai lauga da idan wani jibu ta al-ashjar cibba shi na wal ahjar gangani ne takuji na kaunu ta'ala ba da sakon latin na afara aikin mulata wal uzza la ta je uzaye wa mana ta gani da manata a salisatar ukrayin ta ci bi wa hadisa bi wa kidin laifi gani ali sa bi wa kidin laifi rabbi Allah wa da saku dai mai kada wa kharajna ma an nabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain ayati ya pamba bi ali bi sallallahu alaihi da ya kuma hunain wa hunan wa nanu hudasa wa ahdin bi kufr amma aya kafirci ya wuro walil mushriki na sidratun mushriki majaci mamaci ya kufu na inda e ji ta ci ba wuce wa albarka wa yunawitu na biha aslihatahum a ce eh, eh eh wa yunawitu na biha a ci ma da fe da la ka kuma je bi kuwa je haci ba wuce ya ba wa albarka yuqalu la za ta anwa ta ga yi ci go ta ga za ta anwa famarar na bi daga ichi go ci bango ci gan fakul na yi ci gan ya rasulullah ya ya ce ci ji Allah na za ta anwatin kama lahu za ta anwati wa za ta anwati yake mina su ne za ta anwati nan hadda karshen ga hadis na rawahu ahmad imam ahmad ga gubiyo qale gan alqaitu salisa nan ina wani launin gan to zai ji buta mala'ika to zai ji buta annaba na to zai ji buta lakirki na to zai ji buta cimma na to zai ji buta takunan to zai ji buta yi da ya tsaye na ibada na shafiya wuce fata na kuja ko daidai ma la aya da ya ce bai ji buta gidi bai tsaye na ko mina ya ce lailu wannan harshen falkamar latar su zuri shamsi wala lil kamar wasjudu lillahi allazi khalaqa wa in kuntum iyyahu ta'budun ngama la ni sa sallam ga e ga pe di sala yi e dige la tiana me ga di sala ka ko ni e dige lo na ma e bona de je di bu sa yi e dige tsena de di bu sa yi dige ka ko ni dige la tiana ga di da ka ko ni mu lo na su ga ke di ke de ke ji bu ta hu e da de bu ji bu ta yi dige da ma de bu ji bu ta yi so e da ma de bu ji bu ta malaika inda ka zanu ce ga bitu a cini ka shi ma jibrilu ni ka yi lasarafi isra'ilu an kawo ba nuci ba kashi an ci ma wani kawo ya rauka ya liya sabu ya liya ndo ne wa dogara wa ni ayo ngoli zanu ci ga shi shi inda yi so yi ci mai ya yi ya kai mi ya kundara yi mishi wa ga ga yi so ya kundara yi mishi wani so ngan eh eh rawani ya yan doce ku gan sunan malaika an doce wani biye wani jiji majiya sura na kuma jiji majiya sun na sokon nan domin wani zo da babu wani dalili ga mana ba haka za zai yi labarin ga irin nan domin na zuci ɗaya yi na mabe jiki a ɗure jin ba an yi lojin ba ku galibi za an yi walau birgara yi bai ji za an yi kyal walau birgara yi bai eh, a da na yi wani fesa fila so ẹ̀lá arábẹ́ṣì òtí gbọ́n ìbàdúwà àti gan ọ̀gágbà fatia ọ̀bàdúwà ọ̀gájà àtọ́látọ́ àlébì tàbọ̀ sí àtọ́látọ́ àlébì kẹrìṣí wòye súnmọ́ jẹ́ tó ṣe yá ìyá kẹyù ọ̀bàdúwà lọ́gẹ́ ní ọgẹ́ ìgbẹ̀gbẹ̀ náà ìbàdí wọ́n ṣe ń a nibi gẹ̀ẹ́ tí àdúrà ní kaza a sunan na shi in common ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyim ya Rahman ya Rabbi ya Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kullu Allah wa da Allah kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wale ga sunan ji ko ya buga sunan sunan su ko ismu lazum mun ci ko agun abun ba no dole wa da wallo ci wa bin zan dole la wale an kashi wale eh a familia bin ne bugu ìlànà bá àdúwà wèdí àbílẹ̀ lágbé ta ó gan ya kúskùsù ya ilẹ̀ kùdé súnlá tó ń lọ́tí dọ́gbó káà ìgbónú tí ló yà múrò àmá wùn jí dímọ̀ yóò darí àká wùmọ̀ ìyàwó darí àká ẹwọ́ tó mọ́ṣù wá ń jí bílẹ̀ súnlá tó ń ṣe àwọn ẹgbó káà ya sharaji mai saka dabba kullu cewa guda biyu wabe na bawunin a ga ya kuskus ya yi lu muji kuskus ne laje ya yi nan sau ya yi lu ku zuri ji je yi ji cina ku hmm? ya za shi gaza faza wa kaza rakaza rarkaz ya ilu kuskus ya yi ilu jajjanuti kai man wuce wunde lakani re wani sunanin wayi nauyi suna tsokwa ko kai da lalle ba duwa ina tara inda goga tuba jan ya eh, wannan za mu ci wayi kai ko in ci wayi kai da yusu kwan kulidu ullahu rahmani ayyama tadu laula asmaul husna waga ganza go waga ba duwa ya shiga ga dubutan karshe a lulaji ko ana filaji ba ruwa da sai ci jan salatu ya nabi je istighfaru je tasbihi je tamidi ba alquranu je tawassul bi sunna je sai ci da tun kirki anini anini anini wele ge ne wele gon to da na ko la jija la lo pon amma ka kuno ga gun gan da wele dangidi nga ga ce ba bi aduwa ne ko da wele fayan gaba bi nga ta ta gba ruwa nan ko ni gan da wa tu pe da nga kan nan ku ga da wa an te bin bi ko la ji ga de wa nga gutu aba ka kuna da ndoro ba mini adua wuce no nga la an ne a so e ma wuce aji ado wọn tún láti ẹ̀ ń tí ilé ẹ̀nà ìzàdẹ̀wà àjàǹgbá ní bukata wọn gáà débi àwa wọ́n bí ẹnu mẹ́rin nígbàtà ní jáìrí tí ẹ tàwùjí ìdí ìdí bá wọn yà níbi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gálà lọ àyìn tiẹ̀ bìyẹ bá yín àṣà àyàwó ìbàdẹ́ ní ala kánú lọ́wọ́ tiẹ̀ dé àbílẹ̀ àgá alábẹ̀ntì alá alálàgbẹ̀ntì alá àti tèmú alábẹ̀ntì alá ní tí wọ́n rẹ̀ mi láti mùsùlùmùgùn ta fìdí mùsùlùmùgùn ta kíbo mùsùlùmùgùn ta dúró ní tí o kákùnrin ẹ̀tọ́ abẹ́rẹ́ náà ti wó lógún nínú. especially nga di déédéé bẹ́ẹ̀ fún yà lànà yìí kó èfó erì kan bẹ́ẹ̀ kó èfó làrọ̀ bẹ́ẹ̀. nga wọn àmì tiẹ̀ tó ń ṣe àìgbóni tó lànà lóun bá lé wọn ti fún gbàdúrà ní wọn jẹ àti fìtílà kó àti fìtílà kó ìgbà gbà wọn àti sọ̀ngúgà gbà wọn òṣàfihàn sùn bal kanu ya buru ne jinnan aktaruhum bihim mu'minu jenu je di buta dokun don ayi ma jin ngani du ya da ma dan bo yin da ge lawa da da shi wa gongon yi man yin na maga wa jin qur'an da uwa do na ji fi da uwa lo ni kwa shi ma ko yi ya da u isala ya umma bo to isala ga da gwalu ga da ga da wanta zanen mai kiyo wẹ̀yẹ̀ mọ́ ní pàtàkì ló tó mú ìwó ní èyí tó ṣe ààrẹ káàyè méjá wọ́n á fi wá kí kí n bá wọ́n bá dájú bèbè èlì múnà àbẹ́dẹ̀ tó wú kàtúnà oúnjẹ tó èlì mẹ́rin dé wọ́n fi ẹ̀nà daga sírí sẹ́yìn wò sí àtijì sí wọ́n ní ṣe kó sẹ́wọ̀n gba ìsọ tí wòdì bẹ́ẹ̀ lóra fún eje bẹ́ẹ̀ lóye ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́tẹ́ mi kó gani bẹ́ẹ̀ mọ́kàrù yìí bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ ló ti wọ́n ti gáwọ̀ ẹni píọ́ gáwọ̀ ẹ píọ́ yóò lé mọ́n dìde sí dáná alẹ́ kí àyè wẹ́ẹ́ ta alẹ́ mú nà nínú báyọ̀ dùrúrú wọ̀n láyé ń fọ́ ẹ̀dà wáyé nìyẹn dalili yana da yi dambu ya ji buta ya to annabawa shi to mala'ika shi za mu ji gashi shi wa ga sun lazon mu na nan gwafa mala'ika jibril bubo ga manazin shi babu wani gwafa mala'ika jibril lele na ji shi mu eh mu da yi simin da shi da wule ga baduwa da ba baduwa sa ko ga duwo Allah ta bala yi simin to ba baduwa da sa ku ne kija waga yau ko hadisi ya alim sa sallan ba wani alim sa sallan rasul na soko da nan iza bila iza biya biya jago iza fila biya to a ko a ce wa ne hmm ko da bare wa ga sunnan na au ka bai kwa da ko mi san janna ba ku ba wali kan nda so ko lawo wuci ju ka shafi wuci lawo za mu tin ni makan ku ne anílé rẹ̀ lájíjọ́ lájíjọ́ ètí ìlẹ́wòrò wọ́n jí ká ṣe òmìnir ní àdúwà lọ síjò ṣúgbọ́ láì wó tẹ́lẹ̀ rárá nǹkan fún ní olè yẹ ogun mọ̀láíkà jìbìrì lù wúgbọ́ wọ́n lé mọ̀láíkà jìbìrì lù èlé ní olè a ní ti mọ́tẹ́wọ̀ sun wayi la'azu an amna alaiwa jihar na matsalan libani isra'ila an wali a nabi isa da kula ma da kala alaiya da gari almira bojira inda ha ne su kano na sai na na maryamu nono na na maryamu majin anidiya ko suwa na zai asara da abudi a nan muhammadu nono wata yi rubai tiya ne tsawa fi na wala haki fi na wani rukai sujud a nan ibrahim nono wanda rufe ibrahim kawai da min albayt wani ismaila rabbana تقبل منا عن إبراهيم وعن إسماعيل an kuntu shi da ya zaɓi da ku balmu su kala libani ma ta budu nan min baji dole alibi ya kubu mun da wani bai giwuji ba ta zane ba ta kafu kafe ji buta yau ayi za shi gaji ya ji buta ya ya ya da yi mandagwai ji buta na kirki mutum bagema ya buna alibi gan alibi sallallahu alaihi wasallam ga da ka kuma tabbata ya wuli bai nasara je ta kwazo kubura an biya musali masajida a kabar ya ni gari yadda za kirki an jira masallaci ya ga tsaye shi kuti bai sun na waliya ya bada ga a jikuti suna su kuma yi wa bai mun kana ba wallahi tawakkalu in kuntum mu'minin e ba duwa wofi yusu na waliya so ko ba duwa da yau ani da za ta alta fasalillah waga bayan o ba gangani bi sai ci ga dan bayi bo zane yi ne Allah allazi ne za a sabatin musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ji ne zaga abin da naku da ba ga da naku da fidiga sai da arzul kadir jilani wa kailani sai da arzul kadir jilani wa kailani ya fidi ya fidi ngole nana so ngole na so wa ji e na paso ko ba shi won ji won lo na e bo bo zaga da naku do so ko yi o istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum masiba gai biya wa wace wa wanzu so kuyo la yustaghasu bi inna ma yustaghasu bi da dai wa wanzu be wuya da su ga lowe wa yi soko shi yi ta ga lowe yi soko alaka gai biya wa yi soko wani alibi yusuf alibi yunus aya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wani zaimi ne kisa a kabulin kudu ne mai kisa wace ko? eh wale ne yi wuce na lulu a lulu fati nan nole e yi na lalo patina kidi faro nga Allah fini bi ma sha Allah ko ki an biya be na abu ne sokuyo a nabi zakariya waji na zuyo rabbi inni wa'ana al'azumini wa sha'ala rasu shebo ko walam akun bi du'ai ka rabbi shaqiya bogo so kota uya beji so kuyo ali suleiman wa muliki na so kuyo e bogo beji zanu chimo ya sabu makaranta wani Ngole ya za a ga da kawai in the name of ogaza ne wani wuji suna na ganu ganu automatically is ganu. Kai ka gangan, kawun gari sun fi yana wa babu dalilin don, babu hujji egunga ga idede agu kaga egun idede ajiki achichi kilo ti nu ti jo nge dalilia won ji ga kilo ti wa su fe gangan wuci to ti rin nan e da shi wa ya bo ndị dalili wo kangai Shetan agu ya buna ne bigan alibi ga yace shaitan ne ko so da kaka wuwa ka ya gane shetan ga abu ne gaskiya ma shetan ga mana zuci ko ya zaga gaskiya ne kangai ya wudi ga no sare abu ko la ji ganewa mushriki fe jibuta ga ne sai shani aga ji aga ala alụgwọ aga kiyo aga ina wajen na ba na wallawa mara na biya ìtún dàpọ̀ dàpọ̀ àyà á ní àfẹ́jọ́ á ní àfẹ́jọ́ sọ̀kọ́ mọ́ gáàjì àfòró dúró ló lè sọ̀kọ́ gáà ìnà láàlá mú fasha ìfàṣà sọ̀kọ́ di fòró lè tún yán alfàṣà gan á ti gá àtún dàpọ̀ dàpọ̀ àyà fẹ́ lówó lówó tó yí gaskiya ko láti gá ni ọ̀la lẹ́yìn àjùbù tí a ti gbọ̀n náà ti láti fẹ́ sọ àtàlùwà ti bẹ́ náà ìfúró láti ci yìí a gbọ̀ṣún ci gbọ̀n náà albarka da mu, ko suna ni ga cin ba ko she iloci beji sallah shi kafin bu ko wani iloci aliyu no maji shara ga cigban nan cigban ya na ba ju ko liya na ku wadi a gani da nuna yi ke wa ce gwen da ya cigban da nuna ci ma kpara ga wanda da fito da nuna ci ma dikanan ci yawon da ta fi dukunmu nke tunu fi ase fi wọn ilé ga albarka ya ci gbọ oúnjẹ ganan ẹjí mi àjùngá láti tábà táyán wọn lè ní gbáta wọn ti dàgbà jùlọ kí o ẹni ṣírkà bí ẹni gaza àti ìdajì lálàáṣẹ ni wọn ti gánà kú alkaida turabi'a kaida yẹn ní ci an na mushriki zamanina hakika mushriki shi zamani na a galabu shirkan min al na shirka da tsanani ga shirka ya zama fari bi anna al-awwalina yushriku na raqa da bane ya zama fari ya da kai shirka ka kuna dan adam ba gonan wa yuqisuna fi shidda mai la ikhlasu ka kuna ga ba wannan ka da ba fitiona wa mushriku zaman na shirku dalimun mushrikin zamani na mashirka da jinni kan dundo sirra rasa'i wa shida to kaku da ba gon to kaku da baki wani wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin ba su kula tana ga fa idza bu fil fulki ga guta ɗaya da ayo da'u Allah soko suku na lahu din bi ikhlasi ga guta yo a tele ke yo nga je pe dundu fe bi ko jira na ko ko nuwa zan da ka gbe nu medu ya ce jike ya ce fadin milimita bu su kwan gugiya yi kanu a yi lata a yi uzza a yi manata a yi hubada a yi kuki an dura su kwan ga yi falon ma ne jawon ilin bari su ko ga gangwaci da izahu yi shirin kuli wajen abin yi gangwaci da wajen abin yi ẹlẹ́yìn pàṣẹ kó bá ti kánú ìtì ní òye adàbàkì lóró bí adàbàkò wá rí lọ́pẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ ní ilé ìsúkú kákùnú ń wá àmẹ́jìnrín kánú àwọn àdáyéṣe rò kákùnú mọ́ta gẹ́gẹ́ wá ń gá já zẹ̀rí ti wọn àdàpá níyà níyà níyà ní òye kó kákùnú ń ṣe ilé alhali ma ka mushrikin fayin jirin nan mushrikin fayin shi ɗayan layin fasa ko rububi a wani amma ba ni suko ya zai ne liyo suka she ya yi da tozara yi kunye ne da ina mushrikin fayin shi kakuna ala da ba fi wani so ko yau. yo amma zan do to da na kafu no gade ba na kafu no wai she ga fine adam wele ga wala cin aki she kike mun goyi na ngala mun la zuba ba ba kin na wan ya da wazi tu mai da shi ku yi so kwa ce ci muga fafta gu inda la riska ya zai waji ku yi so kwa wai da yi shi alalimatu ya ci gan ya abu liman ya sha wina san wai abu liman ya sha uzukur eh da yawa mulki wuyi so kwa wai da sheyi wai da ba sheyi alalima allah wa kullu lahu malikal mulki tutil mulka man sha wa zul mulka ta sha eh da ibe ba sai mu ma kun wani so kwa so ku ya lafiya nan wuyi so ya wai da sheyi ga so sheyi ya lafiya alalima so ya ci so ga ali ibrahim ne za bari to mi ga san fa wai shi ne ce ci mu ci ga lafiya ẹ̀dà ṣíṣe ẹjẹ́ ọlájẹ́ bá àmọ́kọ́nù àbásùkú àdúrà sọ̀kú ìlúbá wa ń yí mùsùlùmí múmi ní káàdì tí ábìbí làkìrìtì náà sún àmọ́ wọn àdé tàbí àwọn àyè wọn àdé àti náà wà bá àdúrà ó ti ẹjẹ́ ọ̀nà wọn àna kìlà akẹ́bọ̀rẹ́ ṣe ìwé ṣe ìdé ṣe ìdí ṣe ìdí yaba wọn yàjú bá mọ̀gẹ́ bá ṣe ìmáṣọ́ adéhùnmà náà gẹ́sì yẹn tàbí kí yẹn jùngà lára ajíjú mẹ́ kẹbẹ̀rú albarka yake albarka ya shi yin da ci sa ya da waza bai ba da ya kabari in ta ya gaya la yasmu du'a a wuyi ne yana walau sami wuka ma wama masta jamu na kuma agwa duwaya wa yau mai kiya mace ya furu na bishirkiku ya fara kiya yi ma a gaji kafici ne ne ya fabaci ne wallahi na biyu ka ne su hajji ya buga ya kafin ja abin ba na iga ne so ci ala duya a na iga ci bici na so ci fadi karshe ne ta fiye kawai labarai da na yan ta wallawa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk man ga wali mushiriki na mushiriki shi ma da sidratun cigon ya kufu na inda ha na aja fe da ji ta hugo wa albarka ne na sakuna ma zai ta masu ci an tumlaha a kifu ki ji kucin da na je da shi yi ta hugo na da wa albarka ne legan in fi shago da ba shi wala albarka ne wọn lára ipá lọ bi wọn lá àdìsí bi wọn lá ẹgbọrọ bi wọn lá ẹtọ bi wọn lá kànzọ bi wọn lá àlùbá wọn lè kó ọjà àbí zambishi nga àlùbáríkà ṣe kànzọ gá ẹjẹ àti ìfi wo. alhali mutu ci yaurayo alladhi alakal mauta wala hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai kuma akali ali nono ko wale ga yiri nan nga yiri ci bando a ga bi tiya gidiyo a gan ite ni dibida aga kiyo aga sunna nabi babu eda ida toji ni eda toji ni eda jine dikiyo ebe nge ti gboji ko lando che la mini uzuki ko eh lando che ganti mazugun ake aje to gadiyan je ti lando ni ga gogana suga waji kiyo suga waya àti àṣẹlàjì àgàn village àṣẹ ọ yòókù fi mọ́tò méje máa jẹ máa ètò bájú pé ó ń dàbí yìí pátá ìgbésí jẹ́ àgẹ́ ìlú àlùbáríkà ẹ̀ bàrọ̀ sí náà níbi bábú. ẹnì ìdánimọ̀ ti lágàdo kó kòńdó òun ti ká bábú ni ńgá jiyàn tọ́jú ti òjá àbílẹ̀ wọn wọ́n kókó òun ti ìbámu wọn já ń ni. ebe ne iri za ta nuwa ci ga da yaji Allah na za ta nuwa tin kamalum za ta nuwa ci e iri ne mun ga goyi man ja kun wa ke da yige juna. karanci ya ilimin tauhidi nga lo zo ayi ace je iri ne ga to ba ne oni ka gwi karanci ya ilimin tauhidi a zai yaji sirri na ta duka certificate ne la'an kai karanci ya ilimin tauhidi gangani be tauhidi be imani da zo an yi lagwasu ne ya e da ebe ji e mayan àti àkùdá àwùjọ tí wíbò ẹ̀nà ìbéjì yìí èdè sí ìrí ní zèjì dáúlẹ̀ mùsùlùmí ga dẹ̀mú àti egwu àdí nìtọ́ àdí ẹ̀ndọ́rọ̀ tó ga àdí tásílò tó ń sísẹ àjá òkun jìjìnà láwọn tí kí ẹ̀bí ánẹ́kí ministry of art and culture tó yìí ẹ̀kí ẹ̀bí dáyẹ̀ zàmẹ́mọ́yán wọ́n fún ranar mayan wọn fi ní ṣe owó mayan wọn kẹlẹ di kan náà ranar mayan wọn bá mi ní wọn bá ranar mayan wọn di kan náà nígbà ìmọ̀jì náà di kí ọ ẹtì èkó tó wáyé. lọ́kìọ́ ni wà lẹ́yìn ẹni ṣe bẹ̀rẹ̀ ní o rashin kula ji bai tauhidi ya na shi magugwai man shafakota ya sha daga tubu zaman lafiya biya shirka bai sagwa za gutacin halitta jona ibada yan mutu na jito ya canan kurafat be siri be kahanatu, be bokanci ko be tsubuce-tsubuce shi ko bai ibada jinu shi yadda ibata bai sagwa fitacin halitta jona gaskiya zaman lafiya da yiri ne mai dabo jira wallawa da za wuce na ji e yi da ana nan ya fita gune ko za wuce na ji e da yi na ko ya ji buta nan e eh, wasan ba ayu ko ayum akrab zidatun ya fita gune ya mulu wasu ta ko ayum akrab ko e wasan ba lo ba zidatun ba so ko gan ngo le tawassuli agan are tawassuli dabo na shari'a jin da bayin ke woyi yi ko nan قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فلو الاسماء الحسنى ولا الاسماء الحسنى فادعوا بها wani shari'a da jibin ne kowane ta wasu ba su ko biyar tukirki na galo na ce ke busa na miji noji ka zami ce bazu na mife noji ka zami ce ke busa ka ne? miji noji ka zami ngoli yana su ko mu wani ta wasu libya duwayen zane za kirki umarda wani wani ba zane za kirki umarda alkura ne biyar suna umarda tabiya wangi wani akida wangi wuta ce ba wani ji bidiya ba su ko ko wato uwa gun ba duya wai ko le na kimo na je mo amma ngo o da kabari ya zauce ba ga zawon nan kabaro nan ba duya wai ngo le na ji ko a e ba do abu ali wa hadisi ya za sa su mulla fasalu bijayi ya ga na mtazwa laisa fi shay'in kutubil muslimin al-mutamada eh so litafin qaidatun jalila ibn taymiyyah is very important ta litafin atawassul akabu wa anwar muhammad nasiruddin al-albani is also very important litafin piyara gina ci bake da baga atawassul al-mashru' wa tawassul al-mamnu' mun take la mu bayani ya ce ganna shugaba wallahu a'lam shikenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk